zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum ma sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Hassan Lawal Koli, anguwar Hergwana, Gombe, jihar Gombe tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da Adamu Aliyu Ungulde da Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa sai kasimu sardaunan matasan asadda da malam ango malamin makaranta ya wuri sannan ya ce a gaida masa da sha'aibu idris kofar da balangu da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon cri mai gaishe su shine hassan lawal koli anguwar heragwana a gombe jihar gombe kati na gaba kuma na karbo shi ne daga wajen usaini dangote karasuwa a jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Yahaya Abubakar Karfi da Usman Muktar ɗan Nijar da kuma Isa Lawan Girgir. Yana gaida Haruna Muhammad Katsina da Garba na Kolo Ajaura da Shamaki Ubala Gashuwa da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Isa Mai Kati Gashuwa da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Sai Hassan Muhammad Binanci da Bala Usman Karasuwa da kuma Hajara Umaru Ibrahim Karasuwa da Hakilu Zamani Almajirawa da Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kafin ku je faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen shugaba Yahaya Muhammad Maina, shugaban New World CRI Listeners Club Gumel jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da mataimakin ƙungiyar New World CRI Club Majitaba Muhammad Gumel da Muhammad Mewalda Gumel da kuma Umar Atake Gumel. sai mamman mai faci gumen da Ali Kiraji Gashuwa da Agwalu Tokin Gashuwa da kuma Malam Gambaringin Gashuwa Yana gaida nura din Ibrahim Adam Kano da Baballiya Salisu Wali Kano da Sama'ila Lawan Kofar Mazugal Kano da kuma Idi Gargaji ga Gombe da Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam jihar Plateau. Sai kuma mu ma'aikatan sashen Hausa na nan gidan rediyon CRI wato ni mai gabatar da wannan shiri da takwarata Fatima Lui da kuma Bilkisu da Kande da fatan dukkan kowa zai kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Muhammad Maina, shugaban New World CRI Listeners Club Kumel a jihar Jigawa. Masauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. सजना से काहे आए लाज सजनी झूले दे अंग मोहे आज सजनी Abdullah. Gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo wannan kati yanzu haka daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, makarantar Arabiya ta 'yan mata da ke Birniwa, jihar Jigawa. Ta buƙaci da a gaida mata da kakarta Hajiya Amina Muhammad Kiraji Gashuwa. da hajiya fatima alhaji baba gaidam da kuma ummin yar baba maiduguri da yar gashuwa gamawa da hajiya hafsatu alhaji dan ta shehu gamawa da hajiya umma lami anguwar tsangaya makwalla gamawa sai ikilima alhaji gambo mai magani gashuwa da humaira da sa'adatu da kande iyalan malam mustapha mai kamiya gashuwa tana kuma gaida maimuna da amira da bashir iyalan malam musa girema gashuwa sai kuma ta ce a gaida mata da zainab matar bello abubakar malam giro bayan gidan rediyon rima tana gaida hajjayani da dudu wale matan sabi'u gura ta gaidam da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce fatima muhammad kiraji gashuwa makarantar 'yan mata ta arabiya da ke birniwa a jihar jigawa tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen sagiru musbahu daura dole a jihar katsina tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Matthew Garba Kaduna da Hajiya Binta Muhammad Nasir Kofar Marusa Katsina da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Shamaki Uba Lagashuwa da Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da mai nasara Nasarawa Funtuwa da kuma Comrade Bishir Dauda da Hassan Muhammad Binanci sai Murtala ST da MD Nuhu Ali Sokoto. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Sageri Musbahu Daura Dole jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisan injin barin karanto muku gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Ya kuma bukaci da farko ya ce a gaida masa da Alhaji Altine mai fata ya wuri da mamu da mai fata mahautan ya wuri da Alhaji Ahmadu mai fata mahautan ya wuri. sai ali Usman taka lafiya birnin kyabi da kuma Hamza Galadima birnin kyabi. da Sani a shahura birnin Kebbi da Basiru mai yadi tambuwal da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Aminu ɗan Kaduna Amanawa a tarayyar Najeriya. Masu sauraro ku ji wannan faifai. hippie. Gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo kati na gaba yanzu haka daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. Malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aminu ɗan Kaduna Amanawa da Sani na kawu daura da Adam A. Adam gashiwa da kuma Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina. Yana gaida ɗan hajiya mai ‘yan kunna Abuja da Alhaji Shaibu Layin Yamma Karfi da dukkan mutanen garin Karfi da kuma malaman makarantar GDSS Karfi. Yana gaida Aminu Alhaji Buhari da Kwaro Jamhuriyar Nijar. yana kuma gaida matarsa sanayat yahaya abubakar karfi da abdulsalam isa funtuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya abubakar karfi malumfashi a ƙaramar hukumar malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya kati na gaba na karbo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Muhammad Sani Gazas Cinade a Azare, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Da farko ya ce yana son a gaida masa da matansa Khadija da Fatima Kadiri YBC, sai Babayo ASP da wasa da Malam Malam mai zanen hula gulolo da Haruna mai shayi Azare da shugaba Nura Fatara ɗan tireda Azare. Yana gaida Baba S bukin ofisa Potiskum da Isa Yaro mai buga botul gajeren layi gashuwa da ni mai gabatar da wannan shiri Fatima Inuwa Jibril da kuma takwarata Fatima Lui. Yana gaida shugaba macido Apollo da Maturu da yaransa Najiba da Faisal da Salima da Bilyaminu. Yana gaida kuma Alhaji Telan Iya da Maturu da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Sani ga za su Cinade Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen abubakar yahaya gaidam a jihar yobe ya ce da farko yana son a gaida masa da garba muhammad kolo da maturu da musa yan gambo da maturu da comrade bala usman karasuwa da usaini dangote karasuwa da kuma usaini ismaila madakin gaidam sai adam iya adam gashuwa da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine abubakar yahaya gaidam jihar yobe tarayyar najeriya masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin cine. Madala, kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Rahama Abdullahi Tunun Wada Sakkwato. Ta kuma bukaci da a gaida mata da Fatima matar Rilwanu Fajaldu a ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu na kuma da Fisa Ahmad Sakkwato. Tana gaida Balkisu Alhaji Dange da Uwani Yarima Buɗuɗe. sai likita bokan turai rilwanu da sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su ita ce rahama abdullahi tudun wada sokoto tarayyar najeriya kati na gaba yanzu haka na karbo shi ne daga wajen sanin shaga kofar ƙaura katsina ya ce da farko yana son a gaida masa da kanal abdulaziz musa yar aduwa da abubakar aliyu saulawa katsina da sade sa'idu daura da kuma habibu ibrahim central market katsina yana gaida hassan muhammad binanci da yahaya abubakar karfi malumfashi da sha'aibu idris kofar fada balangu da alhaji sani ya'u kofar ruwa kano da kuma alhaji zakariya kofar ruwa kano yana gaida Haruna Muhammad Katsina da Adamu Aliyu Amo Katsina da Sadiq Idris Kofar Kwaya Katsina da Yusuf Muhammad Gagarawa da kuma Isa Ramin Hudu Hadeja. sai Usman Shitu mahuta da mai nasara nasarawa funtuwa daga ƙarshe ya ce a gaida masa da abubakar lawal abubakar daura da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sanin shaga ƙofar ƙaura katsina. jihar katsina tarayyar najeriya Sai kati na gaba da na karbo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Muhammad Awaisu kafin ta gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaban zaɓi sanka na jihar Bauchi Alhaji Nura Fatara da kuma shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo. Yana gaida shugaba Sabi'u mai manja gamawa da Manu mai rake gamawa da Buba gamawa mai shago unguwar Audu Bature gamawa. Yana gaida Abdulkadir FM Gamawa da Abdullahi Inusa BRC FM Gamawa yana kuma gaida Yusuf ɗan manya zaki ɗan Isa a Arisko Sakuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Awaisu Kafinta gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karbo daga wajen aisha hassan muhammad binanci unguwar magajin gari sakkwato tarayyar najeriya ta buƙaci da a gaida mata da hawa sanin shaga kofar ƙaura katsina da fatima matar rilwanu fajaldu da halima matar kasimu aliyu sardaunan matasa a sadda da suwaiba matar shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar sokoto murtala st tana kuma gaida Hajiya Dada Masuud Bauchi da kuma shugaban kungiyar mata na muryar talaka jihar Sokoto Hajiya Suwaiba Abubakar Gandu tana gaida tsohuwar shugaban mata ta ƙasa Hajiya Gambo Mamman Gusau da maji daɗin mai martaba magajin garin Sokoto Alhaji Bandado. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce aisha hassan muhammad binanci unguwar magajin gari jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin.

To da lasannin ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Shafi'u Madaki Inono da Dr. Umaru Kebi Sabon Garin Majeru Zaria da kuma Abdul Samad Muhammad Tsagemu. yana gaida Adamu Aliyu Amo Katsina da Matthew Garba Kaduna da mai nasara Nasarawa Funtuwa yana gaida Aliyu Usman takalafiya birnin Kebbi da Ahmad Salisu Rediyon Deutsche Welle da Finado Adama Abdu Wabo Radio Deutsche Welle sai Halima Balaraba Abbas ita ma a rediyo Doce Wele. Yana gaida Hajiya Abu ‘yar Fulani kofar tsoro Katsina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Haruna Muhammad Katsina a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai mu na yau da kullum wato injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da mudansir sani birnin kyabi da sani a shahura mai goro birnin kyabi da zai da bala ƙofa sabuwa birnin kyabi da ɗan asaba mai fata ya wuri da umaru haruna rafin kuka ya wuri sai idrisu na kende da kuma yakubu sanusi garinduna Yana gaida Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Sani Makeri Makerar Gaso Zakka da Aliyu M. Aliyu ɗan agaji jega da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin koshin lafiya. Mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shine zan rufe shirin na yau na karɓo shi ne daga wajen Abubakar Yahaya Gaidam a jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da garba Muhammad Kolo da Maturu da Musa Gambo da Maturu da mai nasara nasarawa funtuwa da Mois ɗan Chelsea Niger da Haruna Muhammad Katsina da Usaini Ismaila Madakin Gaidan. A ƙarshe ya ce yana gaida yayansa Usman Yahaya Gaidan da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Abubakar Yahaya Gaidan jihar Yobe tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ta sada ni da ku ni Fatima Ino Jibrin na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Allah ya ba mu alherinsa. Allahumma amin. ये कहा की थी आरज़ू उसकी थी ये ही जू उस हसीना में उसको मिले इश्क के सारे रंगोबू नौजवा की थी आरज़ू उसकी थी ये ही जुस्तजू उस हसीना में उसको मिले इश्क के सारे रंग મે ના જાના એ નાદની હૈ ઓ રેત કો સમજા કે પાણી હૈ ક્યુ એસા થા કિસ લિયે થા યે કહાની હૈ शांति हो क्यों कोई खातिर समझता नहीं ये जुर्म वो है जो छुपता नहीं ये दाग वो है जो मिटता नहीं रहता है खूनी के हाथ पर खून उस हसीना का जब था हुआ कोई वहां था पहुंच तो गया लेकिन उसे वो बचा ना सका प्यार उसकी है मौत का साया जन्मों की कर्मों की है कहाँ